أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار بايقا إغواء إني من غير المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa da ko a yau ranar alhamis wanda ya dace da ranar goma sha uku kenan ga watan ramadan sai ku saurara mana kukuwa goma sha uku ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na 1438 sannan wancan gidar yau zai zama ranar takwas kenan ga bakwai shekara 2017 daidai darasin mu littafin fannin ta'amul bayan da zazzai na ashek muhammad siddiq al-mishawi a wannan majalisi na mai albarka masjid miftahil khairat wato masallacin juma'a na anguwar ibrahim bako a darasin mu na jiya mun tsaya karshen shafi na saba'in da uku shine maganar da malaye akan cewa mace ta kokata ta kula da bakin da mijinta yayi kar su kuka da ita akan abun da hakkin da ya kamata su ta ba su fatan mu Allah tabaraka wataala ya mana dacewa da faɗin abin da yake shine daidai ya ba mu ikon fahimtar daidai ya ba mu ikon sa daidai din a cikin aiki muna ƙara roƙon Allah tabaraka wataala ya ba mu ikon yin wayannan ayyuka don neman yardansa Allah ya mana albarka dukiyoyinmu ƙasarmu mu muna fatan Allah ya musu albarka gaba ɗaya ubangiji tabaraka wataala ya taimake mu ya samu a hanyar daidai ya Allah muna roƙonka shugabanninmu ka musu jagoranci zuwa ga abin da yake shine daidai ya Allah Allah ka kama goshin su zuwa ga abin da yake shine daidai ya Allah kar ka bar su da ainihin dabarun su ko wayen su ko iyawan su ya Allah ya Allah shugaban kasar mu General Muhammadu Buhari ya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi ikon dawowa kan aikinsa Allah ka masa jagoranci wajen wannan aiki nasa duk waɗanda suke neman su tatile shi ya Allah ka mana maganin su ya Allah ka tatile musu kafafun sai sun ci da baki ya Allah ya Allah in in in masu wayo ne da ilimi suke ji suke takama da shi ya Allah muna roƙon kamar da su dola ya sunayen su masu tuna musu in mulki wani yake ji da shi ya Allah ka kwace mulkin in kuɗi wani yake ji da shi ya Allah ka kwace kuɗin kamar da shi abinda zai ci ma sai an sai an taimake shi muna roƙonka ya Allah mu da mu da suka rasu Allah ka gafarta musu Allah ka sa su huta Allah ka ba su aljanna wayanda suke raye cikin iyaye da malamai din ya Allah ka sa su yi karshe mai kyau muna roƙonka ya Allah idan mutuwar mu ta zo ka sa mu'amalar da za ta gudana tsakaninmu da mala'ikan mutuwa ta zama mu'amala ce farar mu'amala wacce za mu ji daɗin ta ya Allah ya Allah ka ba mu ikon haɗuwa da kai cikin kwanciyar hankali da jin dadi ya Allah Allahumma ati li fusuna taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qulubana ala dinika Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalina minar riya wa lisanina minal kadhibi Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina Allahumma mat'ina bin nadri ila wajhikal karim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد kafin mu shiga cikin darasi akwai wasu 'yan tambayoyi na ana haka na farko tana magana akan shan mutum zai iya hada shafa'i da wuturi ya yi musu zama daya da ta hiyar ƙarshe ke zai iya aikin kin fara daga farko tun daga kamar farko in kai a biyu ba za ki zauna ba sai ki ta zarce kawai an gane ku kamar za ki mara siffar sallar magariba in kin ga dama a biyu ki zauna ki miƙe ba tare da sallama ba in kin ga dama kuma tun daga farko haka za ki wuce kawai ko zama a raka a biyu ba za ki ba sai kin kai raka a ƙarshe sannan ki zauna ki a ce to in haka zai iya yiwuwa wannan a lokacin azumi ne kai ko kuma koyaushe a koyaushe ta iya haka sai dai ko abin da suka ce shi ne shi annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ya fi yin yayi yi raka a biyu ya zauna ya tayya sannan ya miƙe ya fi yin wannan a cikin rayuwarsa amma wancan ɗin ma yayi wannan kuma tana magana akan matsala ta kitso irin gashin nan da ake gaurayawa da gashin kai a yi kitso da shi shin yaya lamarin yake laifi ne wannan an gane ko yana matsayin hukuncin karin gashi ne matukan ba za a iya bambanta matsakanin gashin gashin ki da wannan ko kuma an sa ne saboda a fahimci cewa ke tana da gashi mai yawa to wannan laifi ne wannan shine abin da malamai suka ba da jawabi akan sa ba daidai bane ki tsaya kan gashin da Allah tabaraka wa ta'ala ya miki eh shi wannan shine abin da yake dacewa wannan kuma tana magana akan cewa miji ne ya zan baya wato idan za ta yi kyauta wa 'yan uwanta ko 'yan uwansa baya so ko da 'ya'yansa ne baya yakan ji haushi su kai ziyara gidajen 'yan uwa to wannan yaya matsayinsa yake to wannan dubawa za a yi me yasa baya so inda wurin danginki ne kadai sai mu ce wurin danginki ne kadai inda gurin sa ne kadai sai mu kun dange sa ne kadai a'a gaba ɗaya ne baya so to me yasa baya so wani na dalili ne bai bayyana ba ko ba ka ba sai a duba ga in dalilin nasa karɓaɓɓe ne a musulunci sai a saurari dalilinsa in ba karɓaɓɓe ba ne a musulunci sai a masa nasiha a gwada masa ba haka ake yi ba ana gani ko wani yana ganin cewa duk inda za a je din akwai matsala ta rushe tarbiyya watakila ya taɓa gabanin kin kama hanya kin je da kika dawo kuma gaba ɗaya sai kasa fahimtar ki Da kin ga ai ba zai sake barin ki je ba haka ne ko ba ka ba eh ba zai ki barin ki je ba to akwai dai ba maki wani dalili da ya haka amma in babu dalili haka kawai ne shi ba ya shiga cikin mutane a wannan kuskure ne wannan kuskure ne eh, sai a masa nasiha a samu su dangi su masa nasiha cewa ga abin da ya kamata ba lalle bane ya zama da duk bukin da ake da ya tashi a dangi a ce sai kin je a'a watakila shi yawan fitan ne baya so kuma duk wani namiji mai hankali bai san matarsa ta cika yawan fita bai san wannan yanda ku mata ba ku san maza su ta zama muku a gida ba kuma su maza ba su san mata su daga fita da yawa ba su san wannan tsananin sanki da kishinki yasa ba ya san ki rika yawace yawace ya fi san ki zauna a gida ya dawo ya same ki a gida kuma haka ƴaƴa ma sun fi san in sun fita makaranta su dawo su samu mama a gida sama da zo su samu kofa a rufe a gargame yawwa kuma batun kyauta cewa ko da danginta ne ko danginta ne gaba ɗaya kan ji haushin za a yi kyauta duk wannan yana da kyau a sake bincikansa a game ya sa bayi san haka ne idan kyautar ce gaba ɗaya kwata-kwata bayi santa a duka yin kyauta to sai a masa nasiya bai kamata ba eh, zama mutum mai yawan kyauta manzan Allah sallallahu ta'ala alai ya zama ce ta habu ta hadu ta habu ku yi kyauta za ku ribanci soyayyar mutane in ya kana yin yayyafi ga wanda bai kai ka ba in Allah da za ka samu kansa lokaci guda Allah ya maka wata game kuma na kawo yanzu sai gobe in Allah ya kai mu na sake riwawa saboda ina na bude littafi da kuma ba na sauraron wata tambaya kuma har yanzu Allah ya taimake mu malam muwaji hatil muskilati bil ijabiyya zaman aure zama ne na abinda ba washe kice masa zo mu saba zo mu saba ko baka ba zo mu zauna zo mu saba wai a ce a zaman aure gaba ɗaya kawai zallan soyayya za a yi ta yi shekara 20-30 babu ran da za a samu 'yan gangara da kuma tudu da za a yi tuntube-tuntube wannan ba haka ba ne dole wata rana zai ɓata miki rai wata rana za ki ɓata masa rai wannan ƙa'idar rayuwa haka take to idan wannan haka ta faru to me za a yi me za a yi dan ko a gidan annabi sallallahu ta'ala a zama an sami irin wa'annan abubuwa din eh da kansa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa nakan gane ina ga wa ummu mai Aisha Allah kara mace da yace nakan gane na bata miki rai nakan fahimci na bata miki rai to Allah ku barka wutan mu haka saboda ina fara karatu na kusa hankali na koma kan karatu da nake an gane ku saboda kwakwalwa ta karamar kwakwalwa ce ba ta iya daukan disturbance hakan aka dan samu shige da fita cikin abubuwa sai rikice lokaci guda to saboda haka ita abun nan take yake cewa na Aisha Allah ya kara mata da Allah ya kara mata da yace nakan gane idan kina fushi da ni in ranki ya baci da ni nakan gane nakan fahimci kina fushi nakan gane haka ta ce ta kai kokari ne in ma tana fushin kar ya gane to amma ya ce wallahi duk ki gama ɓoyewanki na kan gane kina fushi ya ce domin in kina in muna zama lafiya kalau ba matsala ba damuwa in kin tashi rantsuwa kika ce wa rabbin rasul ko wa rabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma in ranki ya ɓaci sunana ba ki san sai ki ce wa rabbi ibrahima ko wa rabbil ka'aba wani daban zai ce za ki kira abinki ta ce to wallahi ka gane ta ka ɗauka bai gane bane a shekenan a kowane gida dukkan gidan dukkan gidan dun gattan gidan to akan samu tudu da gangare a cikin gidan akan samu matsala akan samu abubuwa da yawan gaske na matsaloli a cikin gida to ke yanzu a matsayinki na mace idan matsala ta faru me ya kamata ki in rigima ta faru me ya kamata ki wacce ba ta yi aure ba idan ce take tsammanin cewa yanda ake ta bayanin soyayya a wajen nan ya gaya mata soyayya in ya zo ya tsaya ya ce hancinki in ya tsaya kamar pencil ina son wannan hancin idan ki in kin kada shi ya zama fari kamar madara ina son wannan idanun tafiyan ki in kin taka ina son wannan tafiya kamar agwagwa mai yaya kina ina son wannan tafiya to sai dai tsammanin in aka yi aure ma kawai to wannan din za a ta yi to in kai karo da matsala babba guda daya sai kwakwalwarta ta ce sai kwakwalwarta ta caji ta rasa yadda za ta yi in aka sake na biyu aka sake na uku daga nan sai kai luzun hoba auren ma gaba da shi, a shi auren ma duk rigima ne a ciki So idan rigima ta faru a gidan auren ya za a yi aurewari in matsala ta faru ya za a yi Shi ne malam Allah ya saka masa da alkhairi waje hatul muskilati ci duka fuskantar muskiloli bil ijabiya ta hanyar sama musu mafita ta hanyar sama musu mafita in matsala ta zo to ina ne mafita ya za a yi a warware matsalar hanyar da ya kamata ki kenan ki zama mai sanin me ya kamata ki yi kwakwalonki ta zama suna da saurin kama sako yanzu yanzu nan likulli mushkila hillun mahama azuma ha. walakin zalika ya ala tsarfai tarfaini malam muhammad siddiq al-mishawi rahmatullahi alayhi yace likulli mushkila kowace mushkila kowace matsala tana da hillun hanyar warware ta mahama mahama azuma qarraha duk yadda girman matsalar ta kai matuka to akwai hanyar warware ta akwai hanyar warware ta duk wacce kika ji sun kai shekara 20 30 ko ma sama da haka bai taba kai karanta gidansu ba ba wai ba a matsala bane ba taba kai karanta gidansu ba ba wai ba a matsala bane amma suna bin hanyoyin warwarewa ne daga su sai su ba tare da wani yaji mai ake yi ba za a warware matsalan a ci a cinye a cikin ɗaki da shi da ita wata za su iya kwana biyu kwana uku suna cikin bushi amma cikin gida babu wanda ya sami ake ciki eh amma akwai wacce zama na yau in tana fushi da mijin to in gidan sun kai hamsin ba full class kenan ba ko ba ka ba eh muna ce rajistan class kenan to kowa sai ya san yau ko wacce tana fushi da wani duk gidan kowa sai ya gane yau kuma wani ne ya mata yau me ya faru yau kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to akwai wayanda ya zama da suke da wannan dabi'ar abinda ake nema shine ki samar da hanyoyi daban-daban na warware matsalarki ke ki a gidanki na aure ki gane ke ce mai warware matsalar babu wani mai warware miki matsala in ba ke ba babu shi ya kika samu sai dai a baki shawara a ce ga yanda zaki ga da zaki ga da zaki amma babu mai shugowa gidanki da aure wayo da yake matsala babu wannan babu wannan babu shi ki fahimci waye mijinki me asalin abin da ya soya wani mutum mai ya fito a cikin rayuwarsa ne kan ina ganin wata rana ya kamata in yayi mu muku malam masu isa yalwa akwai wata muhazara da yi a da yake tafsiri can akan wannan matsala in ba ki gane wannan matsalar ba to sai ki ci shan wahala ki tewa mijin abin da kike ganin ya kamata kin yi gwaninta shi yana ganin ba abin da kika yi kike komi ba ba abin da kika yi a cikin wannan littafin a babin da yake magana kan maza ne akwai magana da yi wani mutum da ya daki matarsa har ya karya ta bas ya karya ta babanta da ya zo da kake baban mai hikima ne sai kuma wani har da karyawa mai zafi haka kai da mutum ya taka kuma ce to ai baba abin da ta yi shine ta dafa abinci ba ta sa gishiri ya yi daidai ba <laughs> yanzu gishiri ne fa ya kai da sai an jibge ta har karyar saboda ba sai to ka gani ya ce to wanzu wannan gishirin da ta sa yi ba daidai ba da sai kake mata magana ka je ka ɗebo ka sa ka zuba shi da ka huja yanzu ka gajiyar da kanka ka gajiyar da ita dan duk wanda ya daki mata da cikakkiyar mace matar aure har ta kare shi ma ji jiki ai <laughs> ko ba ka ba jikin da zai yi ko ya ki ko ya zo dole sai ya sha burofin shi ma to to amma ki fahimci me mijinki yake so a rayuwarsa shi ki gane idan kin ga wani mijin ga abin da yake so to ba lalle bane naki mijin yana son wannan ba lalle bane haka ba lalle bane haka kuma duk yanda namiji ya fusata ransa ya baci yana ciriri shi sa yana huci kamar saniya in kin gane lambansa yanzu zaki maganin sa yanzu zaki maganin sa yanzu wannan fankar da ke wainawa an san ta ina ne gudun kunnawa ga su nan haka ne ko ba ka ba jiya nake zan ki kunna fankan in dai biki kunna ta nan ba aka yanke igiyar daga san gudun ba zai kunnu ba haka ne ko ba ka ba inda za a bar nan din a je a yanke wani ko a nan gudun a sa abin kunnawan ta nan in dai ba a kunna nan ya kai labari zuwa can ba in an kunna a can ba zai kunna ba saboda an bar can din yanzu waya aka sa a nan wurin misali yana caji yana caji ne saboda an kunna wutan ya iso kansa in ba a kunna ba zai iso kansa ba zai iso kansa ba to kowanne namiji na da lambar da ake gano shi kowanne na da wasu digital number kowaye kuma daban-daban ne kowaye daga cikin mazaje daban-daban ne ke ya kamata ki gano naki mijin naki mijin star dash dash dash dash hash sai ki sande Yanci kika sa na airtel wa mtn wa mtn ba zai yi ba sai ki sa wa mtn nasa haka ne ko ba ka ba saboda kowanne namiji na da datan da ake cakko shi da wannan datan tasa yana da hanya daban-daban da ake kama sabis ɗinsa in kin ga kin yi kin yi har yanzu ba ki gano ba to ba ki kama sabis ɗinsa ba ne za ki gano shi za ki gano shi walakin zalika malam ya ce wajen warware miskiloli ɗin nan hakan na faruwa ne walakin zalika ya tawaqqafu ala ijabiyyati ijabiyyati tarfaini wannan ko zai faru ne idan dukkan bangarori guda biyu kowa yana neman samun mafita ne matsala ta faru kai kana bukatan a samu ina ne mafita ke kina bukatan a samu ina ne mafita to sai a samu sauki cikin wannan to amma duk da in watakila Allah ya ga dama ya hada ki da jarabawa namiji mushkili wanda zaki guda goma baya jin kin masa wani abin alheri wannan ya za'i da shi ya za a yi da shi wani cikin mazaje kina samu fuskar ce take ba basarwa kawai yake kin gane kin kasa fahimta mu yana so amma yana basarwa ne kawai yana dakewa ne kawai in kika yi buldozin zaki ya saukar da wannan basarwar tasa ai kaman mace ce in da ya zo yana neman ya mu'amala da shi ita sai ta basar sai tsammanin kamar ta rena shi ne ha ba haka bane to haka akwai namijin da yake da wannan ɗabi'a ta masa yanga sai tsammanin ta rena shi ne wani sai ya fusata ba haka bane mata daban-daban ne haka mazan ma daban-daban su haka mazan ma daban-daban su ki iya mu'amala da mijinki wannan wajibi ne wani ma daban aka nemi ki masa magana da hikima dan uwanki ne ko wanki ne ko ɗaninki ne wata ma da ba aka nemi ki mata magana da hikima da soft voice yadda ya kamata namiji daga cikin abin da yake zuci na girmama shi girmama shi in ya zo cikin fushi da ɓacin rai kina magana yana ɗaga murya kina magana yana ɗaga murya karki yadda ke ɗaga murya a lokacin ba lokacin ɗaga murya ki bane ba lokacin ɗaga murya ki bane dole ki kasa da sautinki ki kasa da muryarki kuma ki jinjina masa kuma ki gwada masa bacin ransa da yayi akan wannan abin da ya faru din nan wallahi yayi abin da ya kamata ka isa namiji ne da kai haka wallahi kai kike namiji ne eh ai babu namijin da za a masa wannan ransa bai baci ba in namiji aka masa wannan ya bata rai to lalle yayi abin da ya kamata a bashi hakuri eh kai hakuri ya ƙara fusata sai kai hakuri ya hakuri namiji ya hakuri jangwarzo kwantar da hankalinka ya haƙuri wadda ba za ta iya wannan ba da ya yi fushi ɗaya in ta ɗauki makullin bayar zai ta wuce ji wallahi wata ba za ta iya wannan ba ina tsammani duk mijinki bai kai fir'auna ba ko ya kai shi Allah ya ce wa annai Musa da annabi Haruna Allah ce masa izhaba idan yace masa izhaba ila fir'auna innahu tagha izhaba ila fir'auna innahu tagha فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى الله yace wa annabi Musa da annabi Haruna izhaba ila fir'auna ku tafi zuwa ga fir'auna innahu tagha ya wuce iyaka to amma in kun je fa wai fir'auna wanda yake shine ba maganar fir'aunanci ba shine fir'aunan gaba daya Allah ya ce qula lahu qawlan layyina ku ga masa magana mai taushi ban da tsawa ban da daga murya a gaban sa ka sani da uban gidanka ne ya rike ka ka masa magana kasa kasa abin ne kamata ke da to in fir'auna ana bukatar a masa wannan maganar ya ba za ki yi mijinki irin wannan maganar ba ki yi mijinki magana da girmamawa da darajawa da ta murya kasa kasa qala abu daddai limra'atihi abu daddai yake cewa matarsa yace idza ra'aiti ne ga dabtu faraddini wa idza wa idza ra'aituki gadba raddaituki wa illa lam nashab lam nashab yace mata idza ra'aiti ni dabtu?' in kin ga nayi fushi to faraddini ki bi hanyar lallashi da in kin ga nayi fushi ki bi hanyar lallashi da wa idza ra'aytuki gadaba ni ko na miki alƙawarin in na ga kin yi fushi raddaituki zan bi hanyar lallashi ki amma in muka ce ba za mu yi haka ba wa illa in ni zan bata miki rai ba zan lallashe ki ba ke ma za ki ga nayi fushi ba za ki lallashe ni ba to lam nastahab ba za mu taba zama lafiya ba ba za mu taba zama lafiya ba kai namiji in kaga ranta ya ɓaci ta shiga damuwa to in ka shigo ka same ta a wannan halin ka kamo kanta ka saukar da kanta a ƙirjinta a ƙirjinka ka shafa kanta ka ce ki yi haƙuri eh na san da muke abin da ban kyauta ba na muke ba daidai ba da Allah ki haƙuri magana ta ƙare da Allah <laughs> Ah, ai na san abokan abokan nawa suna yi Allah saka musu da alkhairi <laughs> Allah ya musu albarka <laughs> to haka ke ma in kin gashi ran shi a bace jiyar ke ganin yana cikin fushi da damuwa abinda kike wa ɗanki in ya shigo cikin kuka ya kike masa kikan ɗauke shi ne ki rungume shi ya shafa kansa shi nan sai ya ji magana ta riga ta ƙari sai ya ji yana fushin na yin ƙasa yana dozin down yana dozin down to namiji ya fi namiji wannan ɗin ya fi tasiri a jikin namiji sama da a jikin wannan ƙaramin yaron naki kina ganin shi ne kawai ya shigo cikin barazana da fushi wannan fushin lokaci guda idan kika sumbanci bakinsa kika rungume shi ya ji ɗimin jikinki yanzu nan zai ƙasa Tuntuni. za ki warware matsalar ba namijin da za a rungume shi ba da matsala ta warware ba babu shi sai dai yana da aljanu to sai a nemi ko magani na jinnu ko ba lafiya to sai kai shi asibiti professor Audu Ibrahim ya duba shi a masa allurai a sa masa ruwa amma in dai normal human being ne cikakke sosai yadda ya kamata kuma daga cikin an zaki sunan kyamace to yankin masa wannan mu'amalar tuntuni ki maganin matsalolinsa ina sauraron wani ɗaya daga cikin manya-manya malamai malam ibrahim khalil allah ya saka masa alkhairi sai gama duniya lafiya wata muhazara ce da ya gabatar a makarantar usman bin affan makarantar malam jafar da ke kano allah ya gafarta malam jafar tun lokacin malam jafar na raye wani ne ta bata masa rai ta masa abin da ransa ya dugunzuma ya fita waje cikin fushi ransa a ɓace wallahi ta san in ya dawo cikin fushin nan to wani abu zai faru kafin ya dawo sai ta aka kaso mata mini skirt. mini skit eh mini iriscape ne wanda ke can sama wanda ke one pant yayan pant aka suyo mata ta dauko mi shara-shara ta sa a jikinta tana zaune suna jiran kawai da wanne zai shigo can sai gashi nan ya bubbuga kofa ya daki kofa cikin fushi kap kaf kaf kaf da ta gan shi kawai da ya kwanta a kan gado ta yi ɗaiɗai haka ke yi amma suka zauna ki kama yana kanki kamar ba mace ba malam khalid jad yake cewa matanmu a yanzu ba su ma yadda su mata ba ne wannan kayan faɗan da allah tara a jikinki babu wanda ba za ki za su da wannan kayan faɗan ba ba bom ba bindiga ba wuka ba komi ya shigo da fushi kawai sai ya hange ta can ta yi one after the other ta ajiye hannun a can hannun a can kafan a can kafan a can wurin har tuni sai ya kasa makawa malam nan yanzu yanzu nan fushin ya yi kasa ya sauka kawai ta kamo hanyar ta zo ta kama sumbansa sai ke cewa to kin ji ko wallahi ina fitar so miki shi mai tsada dan nema ai maganar Allah gaskiya ne Allah ta udu ila sabili rabbika bil hikmati udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين جزاكم الله خيرا in kin ga namiji ya manne wata an yi an yi a raba su ku kuna shan wahala a hannunta shi kuma ya ke rabu da ita to irin wannan matakan ne a rayuwarta jiya da kuka ku raba su to kuka rasa ba za su rabu ba sai ta kasa ku a matsayin ku na ƴan uwansa shi kuma yana nan cikin wannan yanayin wa anshada abu da'i sai wasu yan waƙi yana yayi wasu yan waƙi yana ce mata yana ce wa matarsa khudhil afwa minni tastadimi mawaddati wala tantiki fi surati hina aghdabu wala tanqu wala tanqurini wala tanqurini naqraka dafi maratan fa innaki la tadrina kayfa al-mughayyab wala takthir ash-shakwa fatazhabu fatazhabu bil quwwa wa ya aba wa ya abaki qalbi wal qulubu tuqallab fa inni ra'aytu al hubba fil qalbi wal adha idha ijtama'a lam yalbas al hubb yadhhabu na'am abu dadda'i sahabin annabi ne fa sallallahu alaihi wasallam cewa matarsa yace khudh al afwa minni ki rika min afwa annabi ki ba daidai ba da Allah ki rika yake mu ki saba da yau mijinki afuwa, ki yafe mun yace da wannan ne tastadimi mawaddati soyayya soyayyarki a cikin zuciyata za ta dawoma da wannan ne soyayyarki a cikin zuciyata za ta dawoma in mijinki ya miki kuskure ya miki ba daidai ba sai kika fahimtar da shi sai ya gane to kice masa amma na yafe maka eh nayi wannan ne saboda ka fahimci cewa an dan an dan samu ɗan matsala da amma magana ta riga ta kare in Allah da ba mai, na yafi ba matsala ki saba da min yafiya soyayya ta tsakanina da ke zai zauna wala tantiki fi surati karki magana a gabata a gabana hila azlabu in nayi fushi to karki yadda in fada ki fada karki yadda in fada ki fada zai haifar da sakamakon da ba za ki ji daɗinsa ba ni ba ba zan ji daɗinsa ba wala ƙuri ni na ƙarƙar daf marra karki ya dace kyankyasa ni kyankyasawan da ake wa ainihin ganga lokaci guda karki yadda karki yadda ki takura mun karki yadda ki matsa mun in yi abin da bai kamata in yi ba fa'in naki, domin ke biki sami ba la ke din nan la biki sani ba kaifal mugayyab kaifal kaifal mugayyab yaya mutumin da baya nan ya dawo da me ya dawo in na fita ya tafi gurin aikinsa ya tafi kasuwancinsa ya tafi ina ne sai ya dawo gida yanzu kokari zaki kiga cewa kin mallake shi a lokacin dan biki sani da me aka dawo ba kusan musamman wayanda suke su biyu ko su ko su a gurin mazajen su dewa ba ku da sanin ya za ku yi mu'amala da mazajen su ya kwana biyu a ɗakin wata yanzu buki san da me ya shigo ɗakin ki ba to kamata yake ki karanta shi da fushi ya shigo karki yadda ki dora domin an fusata shi a wani gu kika zo kika ɗora yanzu sai a shafi rabin kwananki baki ji dadin da ke faruwa ba saboda ka shiri zaki sosai ne zaki yaƙi da matsala in kin sa'a ya shigo miki cikin nutsuwa da kwanciyar hankali to sai ki juya ki dora kan soyayya in kika samu matsala wajen shigowarsa to aikin ki ne yanzu ki saukar da tension din wannan abin da zaki daga wani gu an rikita shi ya shigo miki a hargitse ya shigo miki a rikice ya shigo miki babu nutsuwa to aikinki ne samo ruwan kankara ne sanyi ki saukar da wancan tension din wannan zai sa ki mallake mijinki sai ga duk damuwar da dane shi yana tunanin ina ma a ɗakin wancan nake mana daban da matsala wallahi ta iya lele ya shi ta iya ainihin sanya shi cikin fara'a da kwanciyar hankali ki iya mu'amala da mijinki irin mu'amalan da in kin masa mu'amala wajen ainihin shagwaba shi shagwaba kadai za ta tashi kuka ba ku iya ba da ku je makaranta ku koya sosai ki koyi yadda zaki shagwaba mijinki shagwaba kawai ya zo da ya kama hawaye shi kadansa ana wani lafiya ce wallahi wacce za ta kashe ni soyayya zafiya ka yi haƙuri na ce wallahi ku banni in kuka saboda in huce za ta kashe da soyayya wance amma ke in an ga mijinki ya yi tagumi to kin haɗa masa gaba da yamma ne kin haɗa masa tension ne a karki ya kawo mijinki sai ya ce mata wala taksiri shakwa har ki zan mai yawan kawo kuka kar ki zan mai yawan complain wata bilkuwa wannan abin in idan kika zama haka to ƙarshe ƙarfin da kike da shi inda zai zama ya tafi ko kuma ƙarfi na na ki zai zama ya tafi wa ya a baki kalbi ƙarshe za a waye gari zuciyata za ta waye gari ba ta sanki? kuma in mutum na da mata biyu ko ko hudu dan shi mijinki ba Allah bane shi Allah shi ke san kullum ki ta complain amma shi mijinki in kullum complain ne a bakinki to zai waye gari bai san ki da kin zo kin zauna to zai fara tunanin me kuma za a faɗa yau wani complain za a yi yau in za ki yi mijinki fara'a da kalmomi na soyayya ki masa kawai fi sabilillahi fahimci haka amma karki yadda ya iya fahimta in kin zo kin fara kyafta idanu da fara'a da huhu da hanci to yana fahimtar ki kawo kuka ne saboda haka ba zai sake jikinsa ba jira kawai yake din ya ji karshen digon eh kun a akwai matan da kunnansu a buɗe yake da sun ji labarin an fara albashi sai su fara fara'a mazajen su sai su fara zariya da fara'a da soyayya da kalmomi da bayanai da waye waye waye waye saboda yanzu an kasan jima kaɗan kuɗi zai shiga cikin abin nan nisa tana yin tana sauraron tana sauraron hasad sa in ta ji kiru za ta duba ne da ta fahimci alar da ya shigo to za ta fara shi bil shi kuma an riga miskini an riga da an kame shi an kame shi da an kalallabe shi da kalamai to wani yana da wayo da ta fara wannan zai duba yau na wani ya ce 27 albashi ya kusa da ta fara <laughs> to karki zai mai yawan complain shi miji bai san wannan bai san wannan sai a waye gari wacce ba ta da complain ba ta da yawan complain ta fi zama an fi santa an fi sauraron sama da ke 2013 ko 14 a aikin haji da muka tafi muna ɗaki ɗaya da wani da wani ustaz yana da mata guda biyu can wajen karfe mun dawo daga harami wajen karfe ɗaya da wani abu na dare aka bugo masa waya yana ganin wayan sai ɗauka suka yi hira da bayanai da kalmomi da waye waye waye ina ka tsammanin sun shafe minti talatin da wani abu wayar ta katse ya sauka ya je ya sayi ga yadda international calls ke cin kudi sosai ba shi ya kira ka bai ta kira da na ce ƙari ya sauka ya je so na riyar kusan hamsin da wani abu aka ci gaba da bayanai bayan sallar asubahi wadan karfe bakwai da muka dawo sai aka sake bugowa muna karyawa aka sake bugowa da ya duba sai ya ajiye wayar na ce da gani watakila ɗaya ce ta bugo yanzu kuwancan kun shafa kusan minti nawa kuna magana jiya da dare yana nan kuma ta bugo yanzu ka dauka yace kaga wanda da ta bugo hira kawai aka yi ta gaya mun kalmomin da za su kwantar mun da hankali yanzu ina ɗauka abinda za ta fara bayan mun kwamfulan ne da ce masa ka wa Allah ka ɗauka da ya ɗauka bayan sun gaisa ce daman wallahi wani ne bai da lafiya kuma yanzu ba kai shi asibiti ba ya <laughs> ce to yanzu abin da za a shi ne a bari na dawo zan kai shi <laughs> a gidan gado suke ga yayyinsa ga kannansa ga babansa na raye ko ba haka ba wai duk ba za a ba da bayani a kai shi asibiti sai an ce masa to <laughs> to in kika zama mai yawan complain sai zama kin yi complain dinin one amma ki dauka ki dauka mataki saboda dabi'ar ki ce wannan Allah ne kadai yake son ki rika masa complain dan shine Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhin Allah ta'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah mahalicinku ya ce ku kira ni zan amsa muku ku roƙe ni zan amsa muku ji Allah eh Allah ya bada permission wa kowa ya roƙe shi saboda shi yana da shi innal ladina takbiruna an ibadati wanda suke girman kai daga roƙona Allah ce sai na ƙona kona su daga auta inji Allah tabaraka wa ta'ala to amma ɗan adam bai san ka matsa masa da roƙo hakkinka ne fa ya ciyar da kai hakkinku ne ku mata mu ciyar da ku amma kawai wani lokaci ke dan kawai in ka zo ba ce fa ne sai ka kana jin haushin ta kan me za ta ce maka ba ce fa ne <laughs> mallon ƙarar rawi Allah gafarta masa yace inda a ce za a dauki kudin ka dukiyar ka ne a ba wani a ce gashi ajiye masa kullun ka zo ya baka taro daga cikin dukiyar ka sai ransa ya baci sannan ka zo kawai sai ya ci ka ji sai ya ji kawai wannan yayi matsa mun ne ka to wani su ce kaidar rayuwa ki zan mai kamewa sosai ki saba da wannan a cikin mata in ku biyu da ko ku ko hudu ki sha gaban sauran akan wannan in ke kaɗai ne ai wannan shi komai ma samun daman mamayen miji da mallake shi ke kaɗai fadar ta kice gaba ɗaya babu shirka cikin soyayyar shi ka mallake shi kina ne saboda haka sai ya ce mata fa inni ra'aytul hubba fil qalbi ya ce mata ni domin ina ganin ga soyayya can a cikin zuciya a ajiye ga soyayya can ta yi nas ta kwanta a cikin a cikin zuciya wal adha yace ko kuma fa inni ra'aytul hubba fil qalbi wal adha yace domin idan ni ina ganin da soyayya da cutaswa da soyayya da ganin da bai dace ba in suka taru idan jama'a in suka taru a cikin zuciya to lam yalbisul hub shi soyayyan ita soyayyar ba ta zama ya tabu zai tafi in dai aka samu yawan magana yawan complain yawan shirme yawan shirfuci in suka hadu da soyayya a cikin zuciya wallahi soyayyan ba ta zama tafiya take tafiya take wata akan ziga ta cewa ba mai gaya wa ai ba mai gaya wa masa gaskiya sai ita wannan gaskiya ne ya ci gaya ci gaskiya wannan daidai ne to amma wata ba gaskiya take gaya masa ba rashin kunya take masa gaskiyar cewa aka yi ki faɗe ta yadda za ta ki faɗe ta yadda za ta ki faɗe ta ga malaman asibiti nan ɗaya eh, ku tambaye su maman jamila da sauransu wai me yasa aka yi kapsul aka yi leda aka nada maganin yana da bauri yana da ɗaci gina ba za ki iya sha ban an baki sai bature ya yi hikima ya naɗe shi sai ki sa masa ruwa ya wuce aka masa leda mai sauki da ya sauka kawai sai ya narke kawai shi kenan sai ya wuce abinsa kawai magana ta riga ta kari wani kamsa ɗin ma shi kansa ledan shi ma magani ne ba isa shan magani amma an masa dabara ya sha ko bai sha ba ya sha ko sha ba to haka ki bukata za ki ga ci gaskiya sai ki zauna ki nemo kalmomi masu zaki masu fa'ida masu amfani ki naɗe wannan gaskiyar da wannan kalmomin sai ki tura masa sai karɓa bai san abubuwa ba eh matakin da ka ɗauka ɗazin ne na san an fata maka ne wallahi ka ɗauki matakin kuma ka kyauta da ka ɗauki irin wannan matakin ba mai iya daukar irin wani matakin sai namiji tsayayye a gidansa eh ni kaina abin da kamun a lokacin rai na ya amma sai na fahimci babu shakka amma abin da ya kamata ka dauki mataki kuma duk wanda ka taka a lokacin kayi abin da ya kamata sai dai kawai dan kuskuren ne dan guri ka ne kawai in ka gyara wannan shikenan amma kika zo kika tsaya kika zare ina ruka wa mayya shi ai ni wallahi tallahi tunda aka min kaza wallahi ni ma sai na rama kuma in ka kalle ta fa wata yar firu a gabansa za a yi ɗauko ta a jefa ka tare ta da kirji ya jefa a ƙasa ya ci control da ita amma ta na yi wallahi tallahi waye kaza kaza kaza kaza kaza ita mace ku gane wani abu guda ɗaya wato yanayin mu'amala da namiji shi ke sa ki ga ya ɗauki mataki mai zafi ko mai sanyi inda mace za ta yi tumbur a gaban mijinta ta shaƙe masa wuya ta girgiza duk wannan abin da ke jikinta nan ba zai burge shi ba ba zai burge shi ba inda ko za ta zo da siraran tufafi wanda ba ya zama da ba ma ba ta zo ta masa magana ƙasa-ƙasa ta rungume shi sai ta burge shi Maganin da ta gaya masa cikin zafin rai ɗin nan a cikin wannan cikin kwanciyar hankali da rungumewa da sumbanta da wasa sai ta gaya masa sai kuma ya ai maganin matsalar lokaci guda ba tare da jini ya tashi ba ba tare da biyuwa ta tashi ba ba tare da ainihin ruwa ya tashi ba ba tare da an tada ba tare da an hada zuba da hayaniya ba saboda haka ba gaskiyar aka ki faɗa ba amma ki lillibe gaskiyar da hikima cikin ta sai ki faɗe ta kuma sai ka karbe ta kila fi hikima malaman hikima suka ci suke cewa muwajahatil mushkilati bi sifai qalbin khair tariqatin limahawiha wannan gaskiya ne daga cikin abin da ke zamun wasu daga cikin mata in matsala ta faru ba sa fuskantar matsalar da buɗaɗɗiyar zuciya kawai ce ni zan faɗa ne in mutum ya ga dama ma ya yarda in bai ga dama ba kare ya yarda ni dai daman an ce ka faɗa ne kawai Eh, in ka samu wata usabiya ba, za ta ce ai Allah ya ce a cikin Qur'ani wa qulil haqqu min rabbikum wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur a'tadna lil zalimin naran ahata bihim suradiquha وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا الله يبقى البركة Allah ta'ala ce daga cikin wato Allah ya ce ka ce musu ga gaskiya ta zo daga Allah ta'ala wanda ya ga dama ya da wanda ya ga dama kar ya da wannan jinku Allah ke yi amma za ka ga to ai tunda na gaya masa tana tunda na gaya masa ni na riga na fita ba abin da kika fita ki ma shiga wani fita ba abin da kika yi dan abin da kika yi nan fitsara yi rashin kunya kika yi ba ga ba kin ga masa gaskiya bane ba kin ga masa gaskiya bane kuma nau'anta hikimar ake yi nau'anta hikimar ake yi yau kisa zai dawo cikin yunwa sosai to sai ke abinci mai kyau mai daɗi sosai wanda in ya zo ya dinga ya dinga yankan loma ba zai bari ba sai ya ga rubutun nan na kasan kwano mai suna mai rin china kisa za a yi rigima in kika bar shi to ki shirya abinci mai daɗi sosai in za in ya kama ki kashe kuɗi har ki damu ki kashe ki kashe ku mata matsalar da kuke fama da ita ita ce wato kuna iya kashe kuɗi a shirme amma wajen mallakar miji kuna gari wai kamar kin yi hasara ne yawa amma an zo wani hanyar da ba daidai ba wani boka ya zo yayi ne ki sai ki je ki dinga tara wa boka kuɗi ki kashe dubu hamsin a gurin boka wannan dubu hamsin ɗin in ki kashe dubu dubu ɗaya ko dubu ko dubu ɗaya ɗari biyar a miyan da kawai da zaki ba wa mijinki kin mamaye shi an gama ki haɗa masa wani irin jalof maka ma malam hada masa abun nan da nama da da da da da soso an soso an soso a ciki haka ne ko baka ba eh tara masa manya manyan banda da kifi a ciki kowace noma ya hada da kifi a ciki mai kyau yana ci kanshin miya na dukan hancinsa yadda ya kamata ga abu mai sanyi a gefensa kina zuba masa ga abinci nan yana yanka loma ga kuma kayan sanyi nan ga kuma kyakkyawar mace a gabansa tana masa fara'a tana masa dariya yana ci yana sai ya cinye gaba ɗaya kina gaya wasu dinnan to kuma sai abu kaza da kaza dinnan da Allah kai hakuri dan na bata maka ne a ya yi maka ta riga ta kare ya ci abinci mai kyau ya ga farin fuska tana masa ya ga fuska tana masa dariya matsalar da sai an shi sai an sati ba a warware ba da wannan abincin da wannan dariyar sai ki warware kayan ba wanda ya sani sai ka gata nan kana ganin ta kamar wata mummuna ce amma da ta biyo ta wannan hanyar sai mijin na ganin a duniya ba wata kyakkyawa kamar ta kaje na cewa wai wai wannan mai gani a jikin wannan a shi ya san mai gani ku da kuka mai gani ba to wai gani a jikin wannan kamar a yanka a koye wuka ku da kuke ganin ta haka amma ta iya rigunan da shi a cikin gida to saboda haka shine malin yace muwajahatul muskilati, warware mishkiloli bisa fa'i kalbin da buɗaɗɗiyar zuciya khairu tariqatin ita ce hanya mafi alkhairi ne mahawiha wajen kawar da matsala in dai ana son kawar da matsala to farko ki cewa kina son matsalar ce ta warware ba kina son ke ki faɗa ne kawai ko an yadda ko ba a yadda ba ki roki Allah kuma akan wannan wa qalat ummu libniha tasahu wa ta'izuhu qabla zawajihi wata wata mahaifiya tana wa danta nasiha lokacin da zata lokacin lokacin da zai aure tana masa wa'azi tace ya bunayya la taj'alil mushkilati ta'ashshu fi baitika hatta tabyadu ta'ashshu fi baitika hatta tabyada ko hatta ta zo sai kaga ai fatawa filil mudari kenan yace tace masa ya bulaye ya kai dana la ja'alil mushkilat kar ka yadda ka mai da mushkiloli matsaloli a gidanka ta'ashshu ta yi ainihin gida a ta'ashshu al shi shine abun nan da tsuntsu me yake suna gidan tsuntsu da me ne da Hausan nan me yake gidan tsuntsu da gaskiya da cikin eh ban ji ba sheka kan zuntu an gane ku E, wasu suna ce masa kawo wasu kuma suna ce masa kan zuntu to karka yadda matsala ta maka sheka a gida karka yadda karka yadda hatta ta biyar da har a waye gari matsalan ta yi kwai a cikin gidanka karka yadda wadai a ce haza ta kyanke shekon to kin ga wannan nasiha ce aka yi wa namiji to ke ma ki riki wannan nasiha kar ki yarda ki samu matsala tsakanin ki da mijinki da kin ga da matsala ki sauri ki wani matsala. in kika bari har matsalar ta yi kwai to za ta kankashe in ko ta kankashe za a haifar da taron muskiloli da yawan gaske har sai an kai ba za ki warware su ba kada sai shi sai shi yaron ya ce kai fa to ta yaya za a yi haka alta ce al mushkilatu ya bunayya mushkila ya kai dana idza lam tahilla bi tariqatin ijabiyya idan ba a warware matsala ba ta hanyar da ta dace ba sari'a sari'a cikin gaggawa ma'amura a cika tare da matarka idan ba ku zauna da kai da ita ba kuka bi hanyar warware matsala ba to taskurul bait wannan matsalar za ta zauna a cikin gidan wata ashash za ta yi ainihin za ta yi gida thumma tabyadda sa tabyadu sa'annan ta yi kwai wa tafrah adad adadun sa'annan ta kenkeshe da yawa gairu kalil wanda ba kaɗan ba minal azmat na ainihin damuwoyin wal mushkilat da mushkilolin hatta la tajidu makanan fihi har ku wayi gari ba za ku iya samun guri ba lissa'ada na warwala wal da kuma farin ciki in dai kuka bari matsala ta zauna a cikin gidanku to za ku waye gari ba za ku iya zama a cikin gidan ba kullum damuwa ne sai waye gari na jin haushi kike ba kina jin haushin sa in ya wuce kina hararin kiyarsa shi man kin wuce na hararin kiyarki da ya wuce kina cewa cikin zuciyarki za ka gamu da mai maganin ki wallahi sai abu maganin ka in kin wuce kawai na jin haushin ki na garin kawai shi da ba din ba baban ki ma mutum ne mai mutunci ba wallahi da ya miki tsiya to karki yadda duk da cewa yana da kyau in an aure ki dan ana san ki to kuma iyayenki ma ya zama mutuncin su yana daga cikin abin da saka aure ki dan zaki zaki samu matsala wani lokaci a rike ki dan darajar iyayenki kuna gane magana da kyau yawa saboda haka wa ya tahawwalu albayt ila shabuhi eh, mudlimin sai sai a waye gari gidan sai ya koma wani irin lungu wanda ke cike da duhu rana a tsaka ne amma kina da haushin gidanki in kin tafi gidan kawarki sai ki dinga Allah Allah karki dawo gida saboda kun bari mushkiloli sun taru a gidan an kasa warware su an gane ko saboda ka abin da na gaya muku nan daga yau ki je ki gwada in Allah ya yarda matsaloli da yawa zaki maganin su yadda yake da miki cikin mutu ya daure miki fuska ya dake to ke ce baki fuskantar matsalarsa da warwarewa hanyar warwarewa in ya dawo cikin fushi ke ba sai ki fushi ya za a warware wuta da wuta ta warware matsala zai yiwu ba zai yiwu ba idan an ga wuta to sai a sa ruwa sai ruwa ya kashe wuta in ana son kuma abu ya yi dumi sai a kawo ruwa mai sanyi a kawo wuta kusa da shi sai abu ya yi dumi haka ake yi haka ake yi abin da kuma daidai Allah ta'ala ya bamu mu lada akai ba kuskure Allah tabaraka wa ta'ala gafarta mana Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tahawwinu bihi ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma ahyaytana wa ja'alhu waritha minna wa ala man zalamana wa sunna ala man a'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la balagha ilmina wa la tusallit علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته